a Najeriya ga ne ga mai dai ɗan yi kun ke waɗannan duk ne suke jira na faɗi kalma a yada duniya su gobe suke ma Allah na. Eh. Imamu Shafi ne sawi ya fita. Hmm. Ya gaji abin ya ishe shi fitina ta yi fitina. Ya ce Al-Qur'anu wal-Tauratu wal-Injilu هذه مخلوقة an gaishe ka ka zama na gwamna ka zama na sarki ka zama na wane wuce kai ma imamu ahmad ya ce duk da za a yi a cikin aka buga ya zo a yi tudu a tsawon shi ana nan ran da Allah ya kawo faran mm. wannan gwamnati ta gama yawo wannan ya zo ya sha wahala wani aka sai Allah ya kawo gwamnati wacce take za ta mutunta shi mm. aka je aka kira shi aka kawo shi aka kawo shi gida imam shafi kirya kirya ya zo sallama zai gaisa wa ke sallama imam shafi ku kyale shi kar ya shigo <laughs> أي إمام الشافعي أي أكرم خمسة الله أي أي أي أي تبدأ بس تذكر تجول من بكرة تيجي إمام عمل الله على السيرة بعد كذا ذكر في ديك ولا نقول كذا نقول كذا جاءت إمام تجول يعني أنت لا لا واحد استقل الله تورنا لنا من جد yana zaune gaban halifa farko ma su sai halifa aka ce shi ke nan yau daga kurkuku kai da kurkuku sai dai ka ji labari askai gida da gida fa askai shi aka samu masa babban gida eh. nasara ku ko ina ya harbi amma matarsa an yi hakuri an yi hakuri har an gani aka kawo dukiya ka ji a kai masa yana ganin dukiya ke hasi a shaddu da ke ya ce jarraban da ke ita wannan dukiya wallahi ta fi tsanani da kudin wahala da wahala eh. a duk wannan wahala muka sha ga kudi yanzu kuma ka ce ya san me ga ma ta ce yin gidan yana cikin da hanta yana zaune a cikin mutunci sai ga waɗanda suka kulla maka wannan shari duk ya tsufa ya sha azaba an ɗaure shi an jawo shi za a zo a kai yana kallon shi ni za ka ci gaba da ai wannan halin da ke ciki ya ci a kyale an gama ba shi da ba masifar su suka kula maka wannan shari kakan ba baki da amma kuma ga shi yanzu ba haka kai bai ba a zan yusuf ya haka yi ku jefa shi kaza ku jefa shi kaza ku jefa shi kaza ko da yake manya masu mutunci suna farawa ne daga mai tsanani in zo ko kasa amma marasa mutunci suna farawa ne daga mai sauki su je sama دلنا عليهم يذكر في عيما يوسف يسرعوه أرضا يخل لكم وجه هذه ودخل الله جي وجهك الزيفة شيء داجي داجي بيوان كم شيء شيء شيء شيء يمون تسمى بيائي سلامة تسمى أشيك عن الكميجة لا أشيك عن الكميجة داجي الكميجة ونري يفتوك ها ريت يا داج وجه مروع أسامي ما هذا بني هذا تسمى درجة تسمى درجة ai kashe shi za ya kuma yardar ɗaukaka a a masa gudana ko a ɗaure shi a su mai mai a sauki su manya masu daraja daga sama su ke sauki amma kasu ai masa sai na kai masa mari kai sai na daba masa kai in an same shi sai na harbe shi don na cika kai daga mai aka faru daga kasa zuwa masu daraja kuma daga sama ake faruwa har a sauki imam ahmad bin hanbali bai kamar wannan mutum ya masa illa ya masa barna ba yana ganin shi kira sunan sa rasidi to yace ka faka ma an tafi eh. wannan halin da kake ciki ya ce kun yi a gulma an je an hada an je wani mulki an ɗaure ko gashi na mun muna lafiya kai gashi kana cikin halin Allah kadai san halin da kake ciki to mahallin kai shi ne Imam Ahmad bayan an sha azaba an sha wahala aka zo aka kalli gashi har ga kuma aka ce ga kuɗi a kai ana kawo masa kuɗin yace hazihi ashaddu ma taddu duk azabu wa ala man sha azaba kuɗi fa ga sai shi ne kake hajja ko to in dai za a bi ta hajja to kuma Allah ma jalla biman alai وما ربنا بما أعطيت وقنا بك على خير ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا واعطائنا وقواتنا ابدا السماء واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم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 قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعزم أو بعر هذا حديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم يسي منظر جابر جابر يروي شيء منظر الله صلى الله عليه وسلم نهانا يا هديم أن نتمسح التمسح هو الاستنجاء أي نهانا أن نتمسح أي نهانا أن نستنجي بعزم منذ الله يا حليم مي تركي مي هوجي دكشي a ɗauki kashi a mai da shi ne hoge da za a yi au ba'arin ko tarusun dabbobi alba'ar huwa ma ya min zawatin azlab wal hifaf البعر كنا على tara قوله ترى بعر الأرآم في عرساتها وكيعانها كأنه حب في الحجر ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu mu yi tsarki da hoge da mu dauki kashi mu mai da shi shine hoge ko tarosan dabbobi a dauka ai manzo Allah yayi hali wannan hannun yadda littaharif au littanzih للتحريم هذا نعي تحريم قال حدثنا حيوة بن شريح شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال أكثر ولد سيدنا عبد الله بن مسعود أولا معالجة هذا الإسناد هناك راو يقال إسماعيل بن عياش يضعفه بعض العلماء لماذا هو بنفسه في نفسه ليس بضعيف ولكن لماذا يضعفه بعض العلماء وجدوا تتبعوا أنه كلما روى الحديث أما الشارك بلده وهو يتقن هذه الأحاديث أما إذا روى عن غير مشايخ بلده يخطئ في هذه الأحاديث فأطلقوا عليه هو إنه ضعيف وعلى ذلك كل من وقف على كلامهم إسماعيل بن عياش ضعيف ولا يعرف سبب الضعف يجعله مطلق ضعيفا مطلقا akwai wani babban malami zan shi Ismail bin Ayyash ashabi babban malami ne amintacce ne kowa ya san da haka to amma ya kware a cikin hadisan da ya rawaito wajen malaman garin malaman gari kasarsa amma in ya rawaito a hadisai wajen malaman da ba malaman kasarsa ba yana kuskure to waɗannan kurakurai da aka samu sai aka ce ai ba sai malamai suka bi likitocin sanadi kenan hmm. sai suka bibi wannan malamin babban malami ne a akan me dan me za a ce mishi ibi me ya faru ne sai suka ga in ya rawaito hadisi a wajen malaman kasarsa babu kuskure da ya kwari ya san kai amma in ya rawaito hadisi wajen malaman da ba malaman garinsa ba shine ake samun kuskure to shi suka bibbi suka bi inda ya fi rawaito hadisi wajen malamin garin kasarsa sai a ce wannan rawahu an shamiyina wa huwa fikatun fi shamiyyin mutumin sham ne kasan sham misali mutum yana kasar Kano ya kware ya san malaman Kano ya rawaito hadisai wajen su ya yi karatu wajen su ya kware a cikin su sai sa hadisansa ilimin da ya karanta a wajen su baya kuskure a cikin amma in ya je ya rawaito wajen malamai katsina ko Zariya saboda bai kware da su ba bai zauna da su ba bai saba da su sosai ba sai ana samun kurakurai a ciki to wannan malami saboda wa'ancan kurakurai za a ce mishi da'ibi mutlaqan sai a ce da'ifun fi ghairi shabiyyi fi ghairi kanawiyyi amma fi kanawiyyi fa innahu thiqa shi ne Ismail ban ayyashi ke yasa yace maka hadha hadithun isnaduhu sahih wa ma qila fi isma'il bin ayyash إنما هو في wa عن غير الشاميين وقد رواه أن يحيى shaybani al الشيباني الحسي shami sai a duba wane ne sa a nan ibn ayyashi za ka ce an yahya ibn abi amr ne shaybani yahya ibn abi amr ne shaibani mutumin kasar himas ne a cikin kasar akan haka malamin sa mutumin kasus mutumin kasus ne akan haka wannan sanadin ya inganta kenan hadisi ya inganta akwai wani babban malami shi ma kamar yadda zamu zai wuce mana an an san shi ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi babban malami ne fika sai aka same shi yayi kurakurai cikin wasu hadisai to duk likitocin sanadi malaman sanadi in suka zo suna son su duba sanadin sai su ya yayi kuskure anan yayi kuskure anan sai su ce ai da'ifi ne ma'ana yana da rauni wajen hadda wajen kiyayewa ce wa'azi na shiga masa ko kuskure na shiga masa sai wani babban malami abul arab wanda ya rubuta tabaqat ulama ifriqiya sai ce sai ce abdurrahman ibn ziyad ibnu ibn al-ifriqi babban malami waɗanda suka ce ba malik ba suka bane ba su yi komai ba sai biye da bigi duk hadisan da ya kuskure ba su shige hadisai guda takwas ba ce ga hadisan da ya kuskure a kansu kadai sauran hadisan da ba waɗannan ba duk malami ne za a kalli hadisi to irin waɗannan in ba in ba mutum ya san ilal ya kware cikin sanadi ya kware cikin zartutukan malaman ba sai ya dauka gaba daya ai ibnu ziyad al da ibnu ibnu ayyaki da ibnu sai an san menene sababin za'a. menene yasa ya zama da'ifi din to sa'an nan sai abin bi a gantu abin zai magantu ko ba zai magantu ba waɗannan malamai guda biyu al'amari ya magantu ko ya magantu ba ya gyaru ko bai gyaru ba to sai aka ce ibnu ziyad ibnu amr al-afriqi wa'an jahili sai kaman guda takwas ne da muke madina mun haddace su in su ne ya rawaito to su ne aka samu ya kuskure a ciki amma in ba su bane ya zama sanadin shi kadai ne illa wannan sanadin ya inganta an fahimta ko an abdullahi bin mas'ud qala qadima wafdul jinn yace tawagar aljanu sun iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam inha ummataka an yastanju bi azmin aw rawsatin aw kumamatin suka ce saukar aljanu aljanu suka suka asal aiko tawaga cikin aljanu su suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai ce babban su ce ya Muhammad ka hana al'ummarka yi istinja'i yi tsarki da kashi ko rausaki ko tarosun dabbobi au kuma mace ko kata ko ko itacen da aka kona fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fihi rizqa ai kashi da karausun dabbobi da kata ko kashi amana kitacin da aka kona Allah ya saka muna arziki a ciki fana ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zai manzo Allah ce to a daina yin sarki da kashi kashi da tarausun dabbobi da waɗannan abubuwa guda uku da aka faɗa sai manzon Allah ya hana abinda suka ce ne ya Muhammad in ha ummataka hmm. ya Muhammad ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka hana al'ummarka yin tsarki da waɗannan abubuwa guda uku saboda mu aljanu Allah ya saka arzikin mu a cikin su da in aka ɗauka aka yi gobe an cutar da mu kenan ko babul istinja'i bil hijarati babin da ya zo na tsarki da huji dutse kenan ko همما بضم الهاء والميمين مفتوحتين على وزن رطبة ما أحرق من خشب abinda ما أحرق أبند أقيمي من خشب ونحوه ba haka ba ne eh? gawayi ma ya shiga idan mai kuma eh

duwatsu kenan ko قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عائشة الله يكرمك جل الله صلى الله عليه وسلم يتي iza zahaba ahadukum ila al ghaibi in ɗayan ku yaje biya bukatarsa falyazhab ma'ahu bi thalathati ahjar ya tafi da koge guda uku yastasibu bihinna yayi tsarki da su fa innaha tujzi'u anhu fa anhu abinda manzo na ra'ayi cikin nan manzo Allah ce duk wanda za shi biyan bukatarsa ya ɗauki goge duwatsu guda uku ya je ya tsarki da su fa ha ai waɗannan duwatsu guda uku tujbi'u al sai da kenan sun isa mamtukul kalam mafhumi fa kasa da uku sun isa eh? Eh? kasa da haka ba za ku isa ba sai dai daga uku zuwa sama kenan ko Veja só aí comigo. فالحاصل dan ya ce fa inna tujzi'u al abin da wasu malamai suka ce mamu Allah bai tsara tsarki da ruwa ba sai da hudu ne Abu dawo da ya musu raddi yace ga inda manzo Allah ya tsarki da ruwa akwai malaman da suka ce ba tsarki sai ne da hudu za a da ruwa fal hasilu, فالحاصل wannan magana, مغنى ان bil ahjari takfi anil ma'i yace yin tsarki da hoji ya wadatar daga barin ruwa wa in baqiya asarun najasati ba'da ma zalat ainun najasa yace in aka yi tsarki da hoji ainun najasa ya kan ko da akwai in akwai dan asar ala burabun najasa yace ya wadatar wa zalika rukhsa yace sauci ne daga shari'ar musulunci wa qala aktharu ahli al-ilmi من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء صحابي da waɗansu manyan malamai suka ce yin tsarki da hoge ya wadatar kuna da jikarar ruwa ba idza an qa asar al ga'it wal bawli yace in aka tsarkakar da inda aka yi ga'it din ko fitsari din bayan an ya tsima an ga ya gama aka share da dutse guda uku wa bihi yaqulu sauri مذهب الفوضي وقت المبارك دار الله المبارك والشافعي الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق قاله الترمذي في جامعه وفيه دليل إذا قلنا حديث دليل واضح فيه ala wujubi ya kan wajabcin yi guda uku ma'ana kasa da uku bai zai yi ba kenan ne annal ijza'a yusta'malu ghaliban fil wajib yace in aka ce kaza ya wadatar yace ba za a ce abu ya wadatar ba sai a ce wajib قال المنذري واخرجه النسائي المنذري يشي وانا حديث امام النسائي يا رويته قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن أمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال اسي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستفاضة اسي هل تنبي من الله صلى الله عليه وسلم دمجني لي تركي فقال اسي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيق لدوا سوق داء باكروس الجبو دبوا بأجيب kayyadewa din nan mafhumul adad bi salasati ahjari wa aqallu min salasati ahjari hadi yusli lay qala abu daud kazarahu abu usama wa ibn umayr an hisham an hisham yani ibn urwa babu ibrahim babin da yazo na yin tsarki mutum ya yi hakuri har fitsarin ya gama shiga sa'annan ya wanke wata shi ne ake cewa al sa ai huwa an yamku mutum yayi hakuri wa وينتر حتى يظن أنه لم يبق في قصبة الذكر شيء من البول mutum ya fi tsari ya yi hakuri ya tsaya har karshen tsarin karshen kitabun tsarin ya kare ka zafi hujjatin al-balida li shay'in muhaddith wa li yudai jahala وحاصل معنى الاستبراء الاستنقاء من البول وهو المراد ها هنا وهو الاستنقاء أي الاستنجاء بالماء ضروري أو يكفي المس بالحجارة فدل الحديث على أنه ليس أمرا ضروريا yake in kai da ruwa yayi in kai da dutse yayi amma daga dutse da dutse sai a yi amma yaya za a yi ba a yi fitsari ana gaggawa sannan a wanke da ruwa a tashi sai kai hakuri har fitsari duk ya fita sa'annan in ya gama fita ka tabbatar da cewa yanzu babu fitsari sai ka wanke muhallin ayyuka guda nawa ke guda biyu ka tabbatar da cewa ya gama sa'an sa'annan kuma sai ka wanke wajen ba za a samu dutse ba ba za a samu ruwa ba sai manzon Allah yake maka karkai da me kashi tarosan dabbobi da me gawayi ko tuka to wani su kuma ba ya nuna mana ba ba ka ba ne an duba irin lam shine magana take da karfi kan dutse hmm. amma in an kalli ma'anar ma'anar me ake nufi tsarkake wajen sai ka cire abubuwan da manzo Allah ya cire din sai tsari zai da duwatsu guda uku abinda ake nufi kar je da kasa da uku ko an haramun ne sama da uku ana nufin kasa da uku ba zai wadatar ba amma sama da uku ba aka ce yi da uku za su wadatar in ukun ba su wadatar ba fa sai ka kara in ba su wadatar ba fa saboda ma'anan ake so ko lafazin sarki ake ya da wannan su za za a fara ne duk wannan kan yayi in ka kawo zuwa su uku na fitsari ka kawo zuwa su bakwai na <laughs> ya yi ko ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وحول السند قال وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم عن عبد الله بن ابي مليكه عن امه عن عائشه قالت wannan سند akwai راوي ضعيف يسال في suka ce راوي akwai rauni a ciki to amma za mu bana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan aisha ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fitsari fa qama umar khalfahu bi kudin min ma'i sai na umar ya kawo kofi ko mazubi da akwai abin rufu a ciki da ruwa fa qala sai manzon Allah da ya ga sai na umar ya dauko ruwa yana tambaye ce ma hadha ya umar menene wannan fa qala hadha ma'un tatawaddau bihi yace wannan ruwa ne haza mubtada ma'un khabarul mubtada tatawaddaqu bi qala sai manzo Allah yace ma umirtu kullama qultu an atawadda ya manzo Allah ba umurke ni duk sa'an da nake tsari nayi alwala ba walau fa'altu lakanat sunnata da a ce na yayi haka da ya zama sunna wajiba kenan akan kowa yayi haka to me ake nufi da alwala anan barki da ruwa ko ko alwala da aka sani zahiri eh? me ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsari sai sai na Umar ya kawo masa ruwa sai manzon Allah ce menene wannan yace na kawo maka ni tarka wasaku bi qala na kawo maka ni tarka wasaku alwudu yutlaqu ala alwudu alma'ruf ويطلق على الغسل كمان قلت لك وانجا ما حكى بني انت لا كما كان يقلت بو ادولا زي ما زال لك ما امر با امر تاني با كل ما قل بس عند ما يفتاري ان اتوضع لي ادولا با إيه؟ ولو فعلت دانا يحكى جسد عندنا بطاري سيناي تركي دروا ya zama da tsarki da ruwa bi ke da dutse ba zai ba da a ce duk sa'an da nayi fitsari sai nayi alwala to da ya zama wajibi akan kowa duk sa'an da yi fitsari shi ma ya alwala wanne ne walau fa'altu lakanat sunnatan wajibatan Ah, eh. a waye bayani haka ma wa kama ruwa ne to in akan kama ruwa ne ma'ana yin tsarki da ruwa ba wajibi ba ne kenan in eh, kowane lokaci ba in kuma alwala ne alwala ce ake nufi to ma'ana ba wajibi bane akan mutum duk sa'an da yake tsari sai alwala ba sai in sallah ta kama ko bukata sai in abin da ba zai yi ba sai da alwala ya kama shine alwala take wata ba eh wanne ne akan me akan sallah yake magana mai kike hujja a lokacin da aka yi tsarki an ce ma lokacin sallah ne to me kawo zancen sallah kuma nan sallah fa ta kama wajibi ne a yi a ba haka ba ne ya kuma kawo sallah محل النزاع هنا هو التوضؤ لفظ التوضؤ محل النزاع ya kawo cene na ce anan shine lafazin alwala ana nufin alwala ce a shar'ance ko ana nufin alwala ce a dalla alwala a shar'ance ma'rufa alwala a kuma ita ce ka wanke abu kai tsarki in muka duba karinatul hal manzo Allah ya je yayi fitsari sai sai na Umar ya kawo masa ruwa yace menene wannan yace na ruwa ne dan kai alwala yace ba a umurce ni duk sa'an da nayi fitsari nayi alwala ba da a ce nayi haka da ya zama wajibi da alwala ta zama wajiba kenan akan kowa an za ka iya cewa tsarki ake nufi za ka iya cewa alwala ake لأن الحقيقة الحقيقة اللغوية إذا اجتمعت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية wannan akwai tarina akwai matsaloli guda biyu a ciki in haqiqa lugawiyya da haqiqa shar'iyya suka hadu sai a gabatar da haqiqa shar'iyya sai in akwai karina da ke nuna cewa ba lallai ne a gabatar da haqiqa shar'iyya ba yanzu alwudu'u shar'an ma'ruf wa lughatan ma'ruf alaysa kadhalik kama anna lafzat alwudu' wudu' al-shar'i وكذلك تتناول الطهارة أليس كذلك؟ ودا أتي مسألة حكى كمكأي سأتي أي in haƙiƙa shari'a da haƙiƙa lugawiya suka hadu sai a gabatar da haƙiƙa shari'a haka ba usul haka yake cikin usulul fiqh to amma sai dai in akwai karina sai aka ce an samu karina anan karina anan an yi tsari ne in an yi tsari me ake yi kafin a yi sallah kafin alwalan sai ne barci da shi yasa ma'anar ta samu karfi a wajen luga ta samu karfi a wajen shari'a sai ai eh, eh, eh, zabun ba a fushi ba a umurce ni ba na yi fitsari duk sa'an da na yi fitsari na yi alwala a ta wadda alwala ka faɗa hausa alwala daban wanke tsarki daban alaisa ka zalik amma harshen larabci yana daukan tsarki yana daukan alwala din da shi yasa aka ce in hakika guda biyu suka hadu alhaqiqatu shar'iyya wal haqiqatu lughawiyya sai a gabatar da haqiqatu shar'iyya sai in akwai karina da muka ce a nan karina ta zo me ce ce karina fitsari aka yi aka taya mana gaske fitsari aka yi in fitsari aka yi menene gaba barki ko alwala ha menene a gaba barki ko alwala barki da shi ne malamai suka ce wannan hadisi yana nuna cewa yin tsarki da ruwa ba lalle ba wajibi ba ne in ayi da dutse hoji ya wadatar wanda suka ce a alwala ake nufi suka ce ba wajibi ba ne da mutum ya yi tsari sai alwala sai in bukatar alwalar ta kama zai sallah ne zai karatu ne zai wani abin da ba za a yi ba sai da alwala shi ne alwala take wanda ba to me ce aka dauka duk yadda aka yi haka za a malaman ma aka ce wai kace tsalle da ta alwala to ga imamu abu dawud a cikin wani babu ya kawo wannan hadisi Imam Abu Dawud wannan hadisi ya kawo shi ne kitabul wudu'i ko kitabul tahara a wajen sa me yake nufi ba ka bane باب في الاستنجاء بالماء باب wani babi bil istinja'i bil ma'i a cikin yin tsarki da ruwa sun ta ce me yasa imam abu dawud ya kawo babu fi istinja'i bil ma'i kuma yake babi yin tsarki da ruwa بعد قضاء الحاجة باي متنيا بيا مقاتلسا أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه يتي yana yi ma waɗansu raji ne su ake ma raji waɗanda suka karhata yin tsarki da ruwa suka ce tsarki sai da hoyi sai kai da ruwa kayi bid'a warratu ala man nafa wuquhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yana raddi ne akan akwai waɗanda suka kore suka ce manzo Allah bai taba yin sarki da ruwa ba sai da goge shi imam Abu Dawud yake musu raddi yace ba haka bane manzo Allah ya sarki da ruwa kamar yadda ya sarki da goge wa qad rawa ibnu abi shayba bi asani da sahiha ibn abi shayba ya rawaito da asani da isnadai ingantattu an huzaifa bin al-yaman annahu su'ila an al-istinja'i bil ma'i yace an tambayi sayyidina huzaifa dan al-yaman aka ce menene me kake fada game da yin tsarki da ruwa fa qala daga ce idan la yazalu fihi naslu yace ai ai sun yi tsarki da ruwa kuma har yanzu hannunsa na wari zai san yana kenan yana tsarki wa an nafi'in ma'ana akan haka shine gidai ke nufi ba za a yi sarki da ruwa ba sai da sai da bogi wa an na sai an ibn umara an ibn umara kana la yastanji bil mal wa an ibn zubair qala ma kunna naf'alu wala kala ibn tin amma lakin annahu ankara an yakuna nabiy sallallahu alaihi wasallam istanja bil mal وعن ابن الحبيب وعن ابن الحبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مصعوب لأنه مصعوم قاله الحافظ في الفتح هو ان روايتنا في فتح الباري نعم الامام ابو داود هنا sai ya rage ya nuna mutane cewa manzo Allah ya tsarki da ruwa shi sai yin tsarki da ruwa قال حدثنا وهب بن مقية عن خالد يعني الوافدي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائفا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا شجا وتقونا قوة لنبو wa ma'ahu gulamun ma'ahu miza manzo Allah na tare da yaro da ke dauke da ruwa wa huwa asgharuna bi riwayati wannan yaro shine karamin yaro a cikin mu fa wada'aha inda sidra sai dauki ruwan ya ajiye wajen wata magari wajen magariya فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء كما قال الله يجب يا بكاتسا يفتو يزو وجمه تبت يا سركي دروا wannan nassi ne akan zai da ruwa ko ba zai da ruwa وانا حديث imam muslim ya rawaito shi mun karanta قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاويه بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا فيه رجال يحبون ان يتطهروا aka ce wannan wannan aya ga an saukar da ita ne cikin mutanen ku kuma suratu tauba qala kanu menene suke yi har Allah ya yabe su a cikin wannan aya da aka ce kanu yastanjuna bil ma'i fa nazalat fihim hadhihi al aya aka ce suna tsarki ne da ruwa sai Allah ya saukar da wannan aya ya yabe su ne ko ya zarge su haka ya halatta ko bai halatta ba suna tsarki tsarki na eh, ba haka tsarki na tsarki ake malamai suka ce abin da yasa aka yabe su in suka ɗauki hojin suka yi sai kuma su ɗauki ruwa su wanke ba na tsarki kan tsarki wasu abubuwan suna da nauyin kwata ne ko kuwa haka da wahala wa da wahala ba sabo ne ba saba ba wa sai ga ba ka iya ba haka amma ka ji wancan sati na ce mutanen yan kwamitin na ce sun yi sata Allah maganar da maganar sata na kira sunan wani a ban kira sunan wani ba magana na yi ga abin da ga abin da ga abin da in kuna so in kun gyara sai ku ce kun gyara menene ka zo ka tsaya kana kuka wai dan ka ja hankalin mutane a tashi ai malam bai gyara ba yana zagi mutane sai ne shekara nawa kuna yin wannan shekara nawa kuna yin wannan sai ka tsaya ga mutane kana kuka in kai kuka ba za ka yi aiki ba sai ka rima wanda zai iya kai maka gudu kamar yadda kowa yake in kai kuka gaban su sai su yi maka me za ka iya tsayawa tsakaninka da Allah ka faɗa musu lokacin da Muslim Forum UK branch suka rubuto min wasiƙa na cewa suka rubuto wasiƙa suna su kwace makarantar da muka sa hannun wake sunan wake ciki sa hannun wake za ka iya tsayawa tsakaninka da Allah ka ji tsoron Allah ka faɗa musu lokacin da Muslim Forum suke miti su kwace makaranta a hannuna wane ne ya sake a ai jami'an bayero ba na musulmai kadai bane arna ma kafirai ma suna da haƙƙi a ciki wata rana wani ka arne zai ce da hadis din nan nawa ne ne mana da hadis kadai ne arne zai ce nawa ne ne darul komai ba komai a fada ba komai ku ji tsoron Allah mana mu ji tsoron Allah man me ka tsaya kana musu kuka zai maka me munafikai ne sai dai su kai ka su faru Allah jira ba sun ce za su mutu ka ba su rubutu eh. sai an fallasa duk abin da aka sani sai an fallasa me ni ba sai ai sata ba dan Allah da nai magana na kira surun sata har ɗan siyasa da ake zagi a zage su a kwarar lafiya ni ba na yin musu sata wannan ba shi gaba na eh. wani ya yi sata ya sha giya ya yi fasikanci da maza ya yi fasikanci da mata ba su gaba na ba na iya faɗar wannan ko ina son faɗa ba zan iya faɗa ba dan duk abin da zai saba mutuncin mutum ba shi gaba eh. ba shi ke gaba ba abin da ake so ka haddare abin da kake so mai ke gaban ka kana son kai matukar Allah ya biya maka wannan bukata duk ko ka kyale shi menene menene abin da ake bukata bukata ta biya sai addu'a abin da muke bukata Allah karba mana aiki amma dan za ku rubuta wasiƙa za ku menene ba ku yi ba a lokacin ayi magana waye kai kai sata waye kira sunan wani na kira suran wani na kira suran sata abadan magana na yi na ce a gyara da kasai tana nan an sa ko ina an kasa to me ya kawo wannan surutu me mutane me mutanen magarba za su yi maka ci su yi surutu su ziga ka su je kai menene a lokacin da ka sa hannu aka kawo min takarda din ni wa jere jire kuka makaranta aka gina muka gina kuka je kuka zauna kuka ce abinda ake son ku sani dafta wane professor wane committee wane forum wane wallahi tallahi aikin da ake ma addinin musulunci shine mutane ne suka ga gobara na cin gida suka sheka suka je suka kira yan kwana-kwana sun yi aiki da ko ba ba kan yan kwana-kwana su sosai suka zo suka kewaye wajen suna kallo yan kwana-kwana suka zo suka ce ku ba mu hanya mu kashe ku